sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا طيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar goma cif ga watan ramadan shekara hudu ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar biyu ko daya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna roƙon allah ya datar da mu ga daidai ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya rayu kuma allah ya sa mu cika da imani don umu da basu da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon allah ya ba su lafiya wanda kuma cutarsa ta ajali ne allah ya gafarta masa kafin ya rabu da duniya 'yan kasuwan mu muna roƙon Allah ya sa musu adalci da tsoron Allah a cikin kasuwancin su kuma Allah ya sa albarka a cikin jarin su da kasuwancin su da sauran jama'a muna roƙon Allah duk masoya Allah ya nuna musu alkhairi a duk inda suke makiya kuma Allah ya shiga tsakanin mu a duk inda suke na insi ne ko na jinni ne muna cikin suratul abasa ko abasa wa tawalla muna kan aya ta 33 insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة الله جل قدرته ينا من بيان أبن الذي كسنت أبين تاشي قيامة يتفى إذا جاءت الصاخة إذا لوكة قيامة وتتازو الصاخة إذا الصيحة الشديدة قال صوتي ميسنني wanda idan kunne ya je har kunnen zai toshe kamar in kana tsaye bom ya tashi kusa da kai ai kunnen zai toshe ba za ka ma jimi ake faɗa ba sai can wani lokaci to saboda karar busan kahun tashin kiyama sai ka ga kunnen mutane ya toshe sai daga bayan za su jimi ake yi to idan lokacin da wannan sauti ya zo yau mai firul mar'u min akhihi ita ce ranar da mutum zai guje ma dan uwansa wa ummihi haka mutum zai guje ma uwarsa wa abihi da kuma ubansa mutum zai guje ya masa da ta haife shi zai guji mahaifinsa da ya haife shi wa bi hakan nan mutum zai guje wa matarsa wa banihi da kuma ƴaƴan da ya haifa wa'annan mutane da aka kirga su ne mafi kusan mutane ga ɗan adam ko dai asalinka ko dai reshenka ko kuma wato sa'anka asalinka su ne iyaye ummihi wa abihi reshenka kuma banihi ƴaƴanka wanda kuke tare kuma yan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai ko uba ɗaya kaɗai wannan yan uwa ne ko jini ya haɗa ku ko shan nono ya haɗa ku to wannan rana ta tashin kiyama wa'inda suka fi kusa da kai za ka guje su me kake tsammani da waɗanda suke nesa da kai to idan haka zai kasance a filin kiyama na kusa da kai ma za ka guje shi me yasa za ka sayar da lahirarka don duniyar wani iyayenka ma za ka gudu su za su guje ka wanda ba abin da ya haɗa ku duniya ta haɗa ku amma don zai baka wani kuɗi kankani ka je ka ci mutuncin mutane ka je ka tara ka tuna a wuri kaza ka je kai abin da ba daidai ba me yasa ai wani ne yasa ni ni ina ruwa na in za a bani kuɗi to wannan da ya sa ka kai abin nan tashin tsiyama tun da ka guji iyayenka ma ga ko za ka zauna tare da shi Allah shi kiyaye Allah madaukake ce li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowanne daga cikin su a wannan ranar ta tashin kiyama akwai lamarin da ya ishe shi sha'anun yana da sha'ani yughnihi da zai shagaltar da shi ga barin wani abu idan kana rashin lafiya kana neman magani sai ga wani a gidanka yana ciwon kai za ka ma kula da shi ba yanzu ta kanka kake yi ba sai ka warke sannan za ka sai yawa ne to a kiyama da aka tashi kowa tunaninsa me zai faru yau me zai faru wani irin hisabi za a yi masa wata irin tambaya za a yi masa yana tunawa da laifukan da ya aikata wanda ma Allah ya rufa masa asiri kamar yadda hadisi ya nuna Allah zai kusantar da shi ya ce masa bawa na za ka tana zunubi kaza da kai ana kirga masa ƙananan zunubai amma shi kuma tunaninsa manyan yake jira duk lokacin da aka jina masa ƙananan zunuban sai tsoronsa ya ƙaru, to ƙananan ma yanzu an ƙirga mun to in an zo kan manyan mai kuma mai za a ce ne to Allah kuma don rufin asirinsa ba zai ambaci manyan ba in ya ambaci ƙananan sai ce to ni na kasarta maka su a duniya yau ma ne zan kasarta maka shiga aljanna kowa yana so ya ce shi ne wannan ko kamar yadda kowa yana so a ce shi ne sahibi da to me maganin shine tsoron Allah fatanta abin da aka neme ka dai gurgurdan iyawanka ba gurgurdan sun zuciyarka ba fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda kuka iya shine maskar yadda kuka iya shine hatta ku tafi cikin ba Allah ya samu dace li kulli mar'idin hum yawma idin sha'an yuni imam ibnu kathir rahimahullah a wajen wannan fassar wannan aya ya kawo hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin abdullahi dan abbas da ya kawo wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace za a tada mutane dan tashin kiyama ba su da takalma ba su da sutura babu kaciya ma da aka yi haka za a tashi a wannan lokacin aisha ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam a yara ba'duna ba'd awrata ba'd sashi mu za su ga tsiraicin sashi النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منه يوم عدين شعن يغنيه الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض هو قبل اللي قبلت يا اشي كان تنا ذنبك باكا تنا تعلم ادوك تنسل بيجي وجوه يومئذ عدين مسكرة وجوه الأقوى سفوكي يوم إذن أولنا لا ننتهاج قيامة مصفرة سنا حكي سنة يلقي سبولا البشر dhahikatun mustabshira tana dariya tana farin ciki don an ce mata albishiri daga tashi ma ya ga irin tarbon da aka yi masa bal daga mutuwa a lokacin mutuwa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة سنة سوقوا suna سنة Allah ta تخافوا kada ku ji tsoro wala ta hasanu kada ku ji tsoro albishirin ku da aljanna to tun wajen mutuwa an yi masa albishir yana murna ya koma ga Allah a cikin kabari an zo tambaya ya ba da ansa aka ce masa yi bacci ko ba yanzu za a yi tashin kiyama a kiyama yana tashi mala'iku suna jiranta, za su raka shi yana tashi yana tashi cikin nakuwa yawmal fasa'in akbari ranar babban firgitan nan wasu suna cikin aminu جعلنا الله وإياكم منهم ضاحكة مستبشرة ووجوه وسكم فسكو كيفا فسكو كم مجرمي كينا يومئذ أولنا رانا عليها غبرة أكوي كورا أفكر غبرة أكوي وتجه ترهقها قطرة تغشاها الذل والهوان أسكنتي ولا كنتي تعرفي وانا فسكر بجد إرن ba kyan gani kana gani kai ma ka zai fara jiro kamar yadda in ka ga mai ciwon ido kai ma za ka fara hawaye ko to ganin fuskan su ma ba zai faranta ma rai ba sarhaquha hasara kaskanci da wulakanci ya rike wannan fuskan ulaika ya'ni ashabu tilka alwujuh ma abota wannan fuskoki humul kafara sune fa kafirai alfajara kafirai aljami'una bainal kufri alladhi huwa fasadul i'tikad وبين الفجور الذي هو فساد القول والعمل sun hada tsakanin kafirci da fajirci kafirci akida ce ta lalace fajirci kuma aiki ne ya lalace duk sun tara wannan abin Allah shi kiyaye na'am bismillahir rahmanir rahim idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله ما أكتن سيرجي كامسكين سورة تقوير إذا الشمس كبيرت wannan sura takwir sura ce makkiya kamar sauran surori da muke kusa da su a yanzu wannan sura wato tana daga cikin surori da suka soka a farko farko aka ce ma ko ita ce sura ta shida ko bakwai wajen sokan alkur'ani amma ta sauka ne bayan suratul fatiha kafin suratul nahl wannan sura ayoyinta ayoyi ne guda 29 ruwaya ta zo daga imamu ahmad da tirmidhi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka annahu ra'i al-ayn in wanda yana so ya ga tashin kiyama a suran amma kamar yana ganin ta to ya karanta wa'annan surorin idza shamsu kuwirat da idza sama'un fatarat da idza sama'un shaqqat wannan suna dauke da surar tashin kiyama rabin wannan sura tana magana akan alamomin tashin tsiyama da yadda abu zai kasance wato tsakanin halittu sannan kuma rabin sura wato na karantar da mu irin yadda wato mala'ika jibrilu alaihi salam yake zuwa da sako ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da musulmai suke faɗi Allah madaukake bude suran nan da cewa idan shamsu kuwirat idan aka nade rana kowira lukman wa kowiya rana da hasken nan za a naɗe ta kamar yadda ake naɗe sama to rana za a naɗe ta za a tattara ta ta zo ta sauka ba ta da wani haske wa idan nujuman kadarat sannan idan taurari suka zube haskensu ya gushe tauraron ɗaya haskensa da za a kawo ta kusan kusa da mu ba da gazawa ranar haske ba amma a wannan ranar ta tashin kiyama taurari gaba ɗaya ga suna an saukar da su an zubo da su ba su da hujja tanasarat wa tafaqat sun zube ga suna a zube za a ga su wa idan jibalu suyirat kuma idan aka tafiyar da duwatsu aka cire su daga inda suke wa yawma nusayyirul jibala ko wa tara al-arda barizatan wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada wa suyirat al-jibalu fakanat qaraba dutsen da kake gani a tsaye zai tafi wa tara jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru dutse ya zama kamar auduga kafin a sheke shi ya zama tamkar kasa wa idan jibalu suyirat wa idan isharu utilat sannan idan aka bar taguwa mai ciki tana tafiya ba tare da mai kiwo ba al-ishar naqatul ishara ta matar raƙumi mai ciki cikin ya kai wata goma a wannan lokacin masu kula da wa'annan dabbobi sun fi kulawa da wannan nau'i na dabba saboda tana da ciki za ta kawo haihuwa haihuwan karuwa ne in sayarwa ne kimarta ta fi na saura to kulawa da ake ba ta ba a barin ta nesa ko da za ta kawo matsala haihuwa a taimaka duk yana faruwa to amma idan lokacin kiyama ya zo irin wa'annan wato rakuma masu ciki za ka ga suna tafiya ba mai kula ina masu shi sun shagaltu gaba da su fa idan isharu uqilat uhmilat wa turikat biduni ra'in ya'miha ba tare da mai kiwo da yake kula da su ba to kiyama ta yi ko idan isharu uqilat sannan wa idan wuhush hushrat sannan idan aka tara dabbobin daji al-wuhush al-wahsh dabbobi masu wato kawo farmaki damisa zaki zuzume eh, garkashi duk wata dabba dai mai kawo farmaki mai kai hari an zo an tara su a wuri guda kuma ba mai kawo hari da wani da su da tumakai da awaki suna nan wuri guda suna ganin su maka sun zama kamar su din me yasa saboda kiyama ta tashi wa idal wuhush hushra wa idal biharu sujjirat idan aka hura koguna suka zama wuta fasar naran muta'ajjija koguna duk sun zama wuta suna ci me yasa saboda kiyama ta tashi wa idan nufusu ko na'am wa idan nufusu uwijat sannan idan rayuka aka sa su a jikin ma'abotansu zuwijat ma'ana aka hada su wannan jikin an hada shi da rai an raba shi da rai wannan jikin an raba shi da rai rai na gefe gangan jiki na gefe to zu wijin an zo an hada su sun shiga jikin juna okturina kullu wahidin minha bi badaniha kowane jiki an hada shi da wato ransa an tashi an tsaya gaban Allah wa idan nufusu zuwijat a wannan lokacin kuma Allah ya ce wa idan mawqudatu su'ila ko idan aka tambayi kyamace da aka binne ta tana da rai al-mawquda al-bintu allati dufinat hayya kyamace da aka binne ta da rai za a ta da ita a tambaye ta bi ayyi zambin qutilat wani laifi kika yi aka kashe shi ba a magana da wanda ya yi din fa ka san wanda ya yi din tambayar 'yar zai kara masa tsoro shi ya yi laifi ba kawai za a ce me yasa ka yi ce za ka a ba za a yi ma magana ba ita da aka binne ta Allah zai ta da ita ke wa Allah me kika yi ne aka kashe tuna wa idal mawqudatu ya mace da aka binne ta za a tambaye ta me yasa aka kashe ta bi ayi zambin ce kaga irin wannan shine irin yadda Allah madaukake zai tambaye annabi Isa alaihi salam ba an ce shi ne Allah ko shi ne dan Allah ba to ran tashin kiyama ba waɗanda suka yi abin za a fara tambaya ba izan za a ce ka zo a an ta kulta linnasi ta khizuni wa ummiya ilahaini min dunillah shin kai ne ka ce da mutane su rike ka da kai da maka duka alloli ne ababen bauta ne kuma bayan Allah da annabi isa zai ce subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah in kuntu qultuhu ka da alinsa in na faɗa Allah ka kaga yana kubutar da kansa shine a hawo kamar yadda Allah yake cewa wasu bayan Allah su mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun shin wa'annan ku suke bautawa qalu subhana ba ya karki ya tafi ta gare ka ba mu suke bautawa ba a'a bal kanu da lil ko ke kanu suke bautawa to haka ake tambayan al-mawquda ya mace da aka binne ta me yasa larabawa suke kashe ƴaƴansu malamai suka ce don abu biyu ne ɗaya suna gudun abin kunya makafatar ar ba wai tsoron talauci ba a tsoron kunya saboda yadda suke gani amace in ta girma za a kira ta kulaf kulaf za a je ana shan giya tana rawa a tsakiyar mutane wannan abin kunya ne mutum ya ga esa tana rawa gaban mutane ana zuba mata kuɗi wannan kaskanci ne da yata ta zama irin wannan gara na binne ta wanda yau kuma mu muna ganin abin ci gaba ne ko namiji da mace sun zo suna rawa ana kadawa ana tafiya ana dawowa sai a zo ana ta zuba musu kuɗi su ma suna jin daɗi masu zuba ma suna jin daɗi masu kallon masu suna jin daɗi to amma larabawa a su suna ganin wannan abin kunya ne maimakon haka gara na binne ta ɗaya kenan na biyu suna kashe 'ya'yansu saboda tsoron talauci mutum ba ya da wadata a ce ya haifi yara ɗaya biyu uku ai ba zai iya ba saboda haka in an haifa sai ya kashe kar ma su zo su ba shi wahala wajen rike wancan na wato na farko na yin kunya dinnan nan shine inda Allah ke ba mu labarin su wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون ina ka ce masa albishir matarka ta haihu ya mace hankali zai tashi zai bata ne zallau ji musu wajen yana haɗe bakin ciki yana ɓuya daga mutane saboda munin abin da aka yi masa kuma yana tunanin ko ya binne ta ko kuma ya riƙe ta a walakance ta yau wasu suna yin haka wani gudu ya kyamace wani kuma cin haihuwa ya kai namiji ka ji tsoron Allah wallahi Allah zai kama ka ta inda ba kai tsammani ka je ka aure yar mutane a lokacin da kake aurenta baka ce baka son haihuwa ba ko ka gaya musu baka ce musu kai kana so ka aure ta amma ba za ta haihu ba ka yi shiru ka auro ta ka zo ka ajiye ta ta haifi yara ɗaya biyu uku sai ka ce kai kar ta haihu kana ɗura mata magunguna kar ta haihu ka ɓata mata mahaifa sannan ka zo ka sake ta ta je gidan wani miji ta zan ba ta haihuwa ko ka juya mata mahaifa ka mutu ka bar ta. ta aure miji ba haihuwa da yawa mata suna kukan mazajen suna musu barazana na karshe-karshen da nafi na jin ko cikin azumin nan ne ko dab da shiga azumi ne Allah ya sa mijin yana ji yana da mata biyu zan faɗa kana da mata biyu kalle ni sosai ka aure ta baka sai ka ta haihu ba ta zo tana haihuwa sai ka hana ta haihuwa kana ba ka magani tana sha maganin yana mata illa sai ta ki sha sai ciki ya shiga sai ka kaurace mata ka ce kake zo ɗakinka ko ba kai bane kai ne kake raba kwanakin ko Allah ne a zaman ka namiji dole ka raba kwanaki tsakanin matanka ko tana jego hakkinta ne ka zo ɗakinka ko ta je ɗakinka sai dai in kuka ittifaki tunda ina jego ka je wancan ta girki ni in zauna sai na gama wannan ittifakin ku ne amma kai baka da ikon tun tunda kina jego karki zo ɗaki na baka da wannan hurumin to yau mata da yawa suna da irin wannan matansu suna haihuwa su ba sa son haihuwa za su sa dole matar ta sha magani ya yi mata wasa a cikin jinin ta tana wahala ta kisha a ta in ba ka so ka sake ta ka je ka aure wacce ba ta haihuwa ai haihuwan ba laifinta ba ne kai ne ka taba da baka taba ba da ba ta haihu ba ko kuwa in kai namiji ne ka cije ka tsaya gaskiya abin da kai ci don ganin Allah ya ba baka dama akan mace kana wulakanta ta to za ka gamu da Allah ka ji tsoron Allah ya kama kan tun a nan duniya da wasu cututtuka da baka san kansu ba Allah ya saba gyara wa idal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha suhu nushrat sannan kuma idan aka buɗe takardu ai bufitar kanat makuya takardu da aka naɗe su su wani ne takardu ne su Allah suhuful amal allati sajjalat al mala'ikatu ala ashabiha takardun aikinka ka kana aiki mala'ika yana rubutawa ran da an ka mutu mala'ika zai nade ya je aje ma'adana da sunanka da numbanka ranar tashin kiyama sai a zo a wani nushirat wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati ba kitaban yalqahu manshura to shi kenan za a buɗe masa wa idha as-sufu nushirat wa idha as-sama'u kushitat sannan sama idan aka yaye ta aka buɗa ta kamar yadda aka ake buɗe fatan dabba ake fiɗe dabba haka saman za a nade ta yau mu nafi sama'a tafayyi sijili lil kutub za a yaye sama wa idha jahim sannan wutar jahim idan aka hura ta uqidat an ka kara hura ta don mushrikai su shiga wa idha jannatu uzlifat sannan kuma aljanna idan aka kusanto da ita uduniyat ashabiha ja'alana Allahu iyyakum kamar yadda Allah yake wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'd a wannan rana Allah madaukake yake alimat nafsun ma ahda nafs dukkan rai wani rai in wa'annan ababai guda nawa da aka ambata sha uku idan suka zo suka faru kowane rai ya san me ya aikata alimin nafsun ma akhbara abin da ta halartar ta gabatar ba ta an maka ba ta san abin da zai na fala uqsimu bil khunnas al jawal kunnas wal layli idha as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله ما دوكا جزل فلا آآ با كمر يدوكا دوكا بني الأمرين tabbas kiyamar za a yi kuma sakayya za a saka wa kowa Allah ya simu bil sunnah ina rantsuwa da tauraro wanda yake fakowa al sunnah kamar al hannan ni shar waswas al hannan al sunnah sune tauraro idan dare yayi zaka ga tauraro sun fita da hankin ko amma kuma an gari ya waye ba yanzu ka daga kanka baka ganin tauraro ba wai sun tafi bane suna nan hasken ranan ne ya hana a gansu amma duhu na zuwa sai a gansu aljawaril kunnas wannan masu gudana aljawari jam'u ne na jariya masu gudana suna gudu da ƙarfi alkunnan wanda suke wato haskawa kuma suna fakewa almuradu biha an-nujum li'annaha bin-nahari takunu mukhtafiya 'anil anzari ana nufin tauraro cikin yini za su zama ba a ganin su wala tazharu illa bil-layli ba ta bayyana sai da daddare wa shubbihat bil-zaba allati sassafi aka kwatanta da wannan dabba wacce take buya a cikin gidanta ba ta fita sai a wasu lokuta ayyanannu to haka ita ma tauraro ba ta wa koyaushe sai lokaci ayyanannu Allah madaukakin sarki sai wallahi haka ina rantsuwa da dare idan aka aka idan daren ya fara fuskanta idan akbala zalamu yanzu kana ganin hasken rana na raguwa na raguwa na raguwa to duk yana gabatowa lokacin da daren nan zai zo ya rike Allah yana rantsuwa da wannan lokaci wa subhi kuma Allah yana rantsuwa da yini wato wayewan gari kenan idza tanaffas idan shi ma ya fara fesowa da haskensa zaka ga dare na tafiya hasken kuma yana zuwa duk wa'annan lokutan Allah madaukaki yana rantsuwa da su kamar yadda mun shafa ne Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama innahu lalle shi wannan alqur'ani la qawlu rasulin karim lalle zance ne na manzo wanda yake mai daraja wane ne wannan manzo mai daraja jibrilu alaihi salam ake nufi me yasa aka yi ce qur'ani maganan jibril ne alhali qur'ani maganan Allah ne an yi idafan sa ne gare shi saboda shi yake zuwa da zakon jibril ne ke kawo wahayi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mala'ika Allah madaukake ce zi quwwatin ma'abotin karfi ne inda zil arshi a wajen mai al'arshi makin shi kuma wato yana da dama ma'ana an aminta masa an makana masa Allah ya ba shi komai subhanahu wa ta'ala min sifat jibril bayan yana da karfi lahu makanatun rafi'a yana da matsayi madaukakiya a wajen Allah muta'in shi abin bi ne a cikin mala'iku inda ya kaji jibrilu da duk mala'ika bin tsaye shine na daya sauran bai suke kamar yadda ake cewa number one citizen ko to number one halitta shi kuma maki eh, muta'in samma amin a can a wajen Allah kenan amin shi amintacce ne amintacce ne daga Allah akan wa'ayi da Allah yake bashi wannan duka sifofi ne na mala'ika jibrilu alaihi salam wasu daga malaman suna kwatanta siffa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam innahu alqawlu rasulin karim suna cewa manzo ne bi quwwatin shi annabi mai karfi ne a wajen al'arshi wajen tablighi risala isar da sakon Allah ga mutane annabi bai da rauni ha mutum yana da daraja mutain shi abun bi ne cikin al'umma sannan kuma shi amintacce ne a wajen Allah ana aminu man fi sama ko shi amintacce ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma sahibukum bi majnun wannan kamar Allah madaukaki yana mana bayani bayan wancan rantsuwa da aka yi to yanzu kuma ga kadar rantsuwa to ku sani fa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba mahaukaci bane sahibukum anan ana magana da mutanen Makka da suka kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da hauka Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi da hauka ولقد رآه بالأفق المبين كما ده حقيقة يا غنشي أتن نيسا مبين الأفق شيني مكولي بنيسا مبين لك تنسما ولقد رأى محمد جبريل وانا شيني معنا رآه منذ صلى الله عليه وسلم يا غا وعي جبريل ضمير الناس زي كما كملائكة جبريل a ina a sama ne yasa yaushe gani shi bayan an fara saukar da wahayi manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka ce ya tambayi malaika jibril akan ya nuna masa kansa ne malaika jibrilu ya nuna masa kansa al-uf sararin samaniya ya bayyana a lokacin ya nuna masa kansa yana da fuka ɗari shida malaika jibril fukinsa guda ɗari 600 kaga dai yana da yawa to girman sa kuma fa Allah ne kadai ya sani amma an zai sauko da wahayi kuma zai tattaru ya yana iya ta zama a siffar mutum yana iya zama a siffar mala'ikansa amma zai tattaru ya zo yana iya kuma zuwa da wahayi ba tare da annabi ya gan shi ba yana wa annabi magana duk ya faru Allah ce ولقد رآه بالأفق المبين تحقيقا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ملائكة جبريل واتو تشن نيتا أترى السمانية وما هو على الغيب بضنين سنة شاء النبي صلى الله عليه وسلم بيزمنته على الغيب جميل غيب نوها إلى الله كي مثلا إنه بضنين بيزمن يروى أبا النبي بايد يروى إن الله يسنى بشي زي سبا بيا قوي ساكن الله يباشي domin bai alkitman kitmanin risala haramun ne ga manzanni adam tabli ba sifar su bane sai sa Allah ya aika rasul balli ma unzila ilayka min rabbi ya fi wannan manzo ka isar da sakon da aka baka daga ubangiji fa illa taf'al fama ballagta risala in baka yi ba baka isar da sakon Allah ba wallahi ya'timuka minan nas Allah shine zai kare ka daga sharrin mutane wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin annabi bai zamanto mai rowa ba ga gaibin da ake ba shi na wahayi wasu suka ce a dai kira'a da ibn kasir da kisa'i da abu amr suna karanta bizanin bizanin ma'ana shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai zama abin tuhuma ba akan wahayin da ake ba shi fa aina tadhhabun to ku ina za ku je ne ya ku mushrikai da kuke juyawa alqur'ani baya suna ce qur'ani bokanci ne qur'ani abu kaza ne ina za ku gudu ku je ne gashi ana karanta da in huwa illa zai zikrul lil alamin ko na yi tsallake na'am na'am wa ma huwa ala ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim na'am barakallahu fi kuma wa ma huwa bai kasance ba shi alqur'ani bi qawli shaytanir rajim bai zama zancen shaytan abu jifa ba magana ce daga Allah tunda Allah ya ce innahu la qawlu rasulin karim fa aina tadhhabun ina za ku je ne da gudun ku da kuke wa alqur'ani fa ma lahum an tadhkirati mu'ridin ka annahum humrun mustanfira mun karanta a baya ko in huwa shi fa alqur'ani bai kasance ba illa dhikrun suna tunatarwa ne wa'azi ne da gargadi lil alamin ga talikai mutane da aljanna qur'ani ya sauka ne don ya zama wa'azi ga mu mutane da aljanu domin aljanu kuma annabi manzo ne gare su kuma da mu mutane mu manzo ne gare mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum akani ba an yastaqi wanda yayi nufin cikin ku wa fi amfana ya istiqama akan tabarki na kwarai to an ba shi dama ya yi haka ɗin wanda yana son istikama kamar yadda liman sha aminkum an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar to nan kuma liman sha aminkum an yastaqim wanda yana son amfana da wa'azin da ake yi istikama akan tafarki na kwarai yana da wannan dama amma ku sani fa wa ma tasha'una ba yadda ku kuka ga dama bane istikaman ba wai sai kun ga dama bane ku ce ai mun ga dama mu ma za mu yi imanin ai in na ga dama ni ma zan yi kaza a'a wa ma tashauna illa an yasha Allah sai da in Allah ubangijin talikai rabbul alamin ubangijin talikai ya ga dama abin ya kasance ka sai kasance za ga kana da dama imkaniya din duk akwai amma Allah bai so ka da shin ba zai faru na ba an gane بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ألا قاموا سورة الانفطار وأن سورة الانفطار اسمها سورة مكية كما عدد انت قوم شاكرني sannan كما ita ce sura ta wato 82 a cikin ta sauka ne bayan suratun nazi'a ita ma daga cikin awa'il suwar wannan sura tana karantar da mutashin kiyama da abin da zai tinkari bayi a wannan ranar da kuma halin mutane da neman su su yi tanadi su yi shiri kada lokaci ya wuce musu tare da tunatar da duniyar Allah ga masu imani sannan kuma takayyar mujrimai a cikin wuta Allah madaukaki ya bude da cewa idan sama an fatara idan sama ta tsage in shaqqat bi ma'ana in fatara in shaqqat bi tafiyatul ayn wa idan al kawakib imtasarat idan wato taurari suka zube in tasara sun zube sun kasakata sun fadi sun watsi sun zama su da hake wa idan al biharu fujirat idan koguna kuma aka faffasa aka hada su fujirar ta zama to ruwa daya a can fujirar a nan fujirar kogi wannan daban wannan daban wannan daban to duk za a hada su zama to wuri daya a lokacin kiyama wa idal quburu bu'thirat sannan kuma idan aka tono kaburbura ma'ana aka sa rayuka ga masu wato kabarin aka tono su aka tada su wa akhrajat al-ardu athqalaha ba to idan aka tono wa'anda suke cikin kabari alimat nafsun duk wani rai ya san menene ma qaddamat wa akhara me ta gabatar kuma me ta jinkirtar me kika yi me ba ku yi ba wanda ka gabatar a ya wuce da wanda kake kai duk ka ba sai an tambaye ka ba aliman nafsun ma qaddamat wa akhara ya ayyuhal insanu ya kai wannan mutum wannan jinsin mutum ake wa magana amma anan in ka duba ana magana da kafiri ne domin Allah madaukake ce ma qarraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne gabarin ubangijinka mai daraja gabarin Allah mai girma me ya dauke hankalinka har ka ba in bauta masa ka je kana kama wani abu da bauta ka ki kai imani da shi yana kiran ka kada ya wajen bauta ma bi shi ne ran tashin za a tambayi mutum ma za a mursali da me ka ansa manzanni na aiko da manzo wani irin ansa ka baya falanas alanna allazina wala nas'alanna nan mursalin za a tambaye manzannin kuma za a tambaye wanda aka aika musu da manzanni to za a taba mutum a wannan rana ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rude ka me ya dauki hankalinka ne ka ki ka bauta wa Allah ubangijinka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala shine wanda khalaqaka ya halice ka daga babu fa sawwaka ya daidaita ka fa adala ya seta ka ya miƙa ka ka zama daidai bayan an daidaita halittarka ka zama mutum sai kuma Allah ya maka wani irin wato yanayi na tafiyarka ta sha bamban da tafiyar wanda ba mutum ba mutane irin ɗabi'arsu daban dabbobi irin ɗabi'arsu daban a dabbobin ma da irin nasu ɗabi'a Allah da ya halitta ka mutum ya nuna maka abinda wato zai amfane ka ka sani kuma kana yi wannan duka daga cikin adalar ya daidai ba wai haka Allah ya barka ba ka wahala a'a yanzu da zaran kana jin yunwa ai ka san kana jin yunwa idan yunwa ya kama ka wanke zaka je ka kama eh ko zaka kai takalmin ka wajen yana ne me zaka nema to wannan irin daidaita wanda Allah ya maka Allah ya tanade ka bayan ya tanade ka ya daidaita maka dukkan abin da kake bukata ka san me kake so ka san me baka so me zai cutar da kai ka sani ba za ka je wajen ba me zai amfane ka ka zo wajen wannan duka daga irin yadda Allah ya halicce ka fi ayi suratin ma sha'a fi ayi suratin ma sha'a cikin kowace irin sura fi ayi suratin ma sha'a rakkaba a duk wata irin surar da Allah yake son ka kasance rakkabaka ya gina ka tarkib ko a gina ka nan gaba nan gaba nan gaba dan adam yana da mafasin nawa sama da dari gabbai a cikin dan adam sannan jijiyoyi ba Allah ya alamu biha hanyar jini nawa a cikin dan adam Allah ya alamu biha hanyar fitan gashi nawa a cikin dan adam Allah ya alamu biha fi ayi suratin ma sha'a a kabar ya yi maka lebbanka daidai da bakinka ba a ce lebban sun yi girma bakin ya yi kaɗan ba lebban suna lilo ko bakin ya yi girma lebban sun yi kaganta ba a yi rufewa kamar in kwano babban kwano ka ɗauka masa ƙaramin murfi zai rufe shi ne ko ƙaramin kwano ka ɗauka babban murfi zai rufe shi ne amma ka duba yadda allah ya mana baki yadda allah ya mana hanci yadda ya mana idanu ya tsara mun a tsarin da ya ga dama ya ayyar so da mata a raka ba saboda haka kada ka ce kai kafi wani ko ke kin fi wata ni kyakkyawa ce ni kyakkyawa ne kai kai kanka ko ke ki kai kai wanda kake ganin sa mummuna Allah ne ya yi muni da kyawu kuma ba wai hadisin zahiri ba ne, ga wanda suka san mene ne kyawun. kyawun hali shi ne kyawun, ba kyawun fuska ba wata kyakkyawar na kiyace kan kashi ta ba hauce ko sai mai kwaɗayi kan ɗauka ko wata kana ganin ta mummuna ce amma wallahi ba za ka canza ta da kyawawa ishirin ba saboda kyawun zuciya kyawun ɗabi'a hankali sanin ya kamata Allah shi ne ke raba halitta kuma shi ke raba halaye ɗabi'u wani duk yadda kai ya gyaru ba za ka iya ba don haka ɗabi'a wani duk yadda kake so ka koya masa zama mutumin kirki ba za ka iya ba wani kuma mai kyauta ne duk yadda za ka yi kasa ya zama mai rowa ba zai iya ba in ya samu sai dai ba wani kuma marowaci ne duk yadda yi ya zama mai kyauta ba zai yiwu ba in kana bayarwa ma zai baka shawara abin ba sai a hankali ba zai kare ba to haka Allah ya raba mana yadda ya raba mana halittar mu haka ya raba mana ɗabi'un mu saboda haka mutum ya yarda da abin da ya raba Allah ya raba masa warda bima kasama Allah lak takun aghna nas ka yadda da abin da Allah ya baka sai ka zama mafi wadata cikin mutane ba wai abin da ya raba maka na kuɗi ba halittar da ya raba maka sana'ar da ya raba maka matsayin da ya ajiye ka ka yadda haka Allah ya so in zama kar ka zama mai kai kanka irin inda Allah bai kai ka ba da zumuna magana akan aljud ko aljud fi ramadan ana so mutum ya zama mai kyauta a cikin watan ramadan muna magana akan bayani da imam ibn al-qayyim yayi yadda ya raba a tsakanin mutane yace yana daga cikin al-jud ka zama mai kyauta shine bayarwa muka sani ba yana kirga wasu shi daga cikin kyauta kai fakiri da baka da shi kai san baka da shi kada ka zo kana roƙon mutane kai wa mutane kyauta da rashin roƙonsu da rashin kwaɗayi ga abin da ke hannunsu sai ce ko da hali ko da magana ko da aiki idan ka ga wani yana kirga kudi, sai ka zo kana so sa ya me kake nuna ko kuma ka yi haka kana ta kallo ana kiran ka masu ka ce ina zuwa kana ga kuɗi me yasa kai ke kallo ana kana so a baka ko kuma ka ga wani ya zo sai ka ce wallahi fa yanzu ya zan yi ne motar ma ba mai kuma ga shi yanzu ba kuɗi a hannu a tun da shi yana to bari mana zo a je a zuba mawa ne a bashi galan kaza wanda nau'i ne na roƙo to yana daga cikin kyauta a cikin ramadan mana yake faɗa ya ce kana da bukata karka nuna mutane kana da bukata in allah ya sa sun gane sun ba ka karba ta'arifuhum bi imam la yas'aluna an-nasa ilhama إلى مكة بأي سوره ما شاء ركبت نعم تذكر أنت تذكر أنت إلى مكة كلا نعم كلا بحك بني كرك يودرع كرك يودري كان قاع كرك الوجو الله يمك وانا هليتك كان سوك بأمر ننسى بل من يكون هكا تكذبون بالدين كنا قريتا ساتيا karyata tashin kiyama addinu anan shine sakayya na tashin kiyama wa inna alaikum lahafizin sannan akwai masu tsaro a kanku lahafizin lalle akwai masu tsaro su ne mala'iku yadda suke rubuta abin da kuke aikatawa kiraman masu daraja katibina masu rubuta abin da kuke aikatawa ya'lamuna ma taf'alun suna sane da abin da kuke aikatawa kaga wannan akwai tsawatarwa akwai mai tsaro a kanka an gaya maka yana rubuta abin da kake aikatawa sannan ka ce ya san abin da kake yi kenan in kana so ka fallaci kanka shine kai aiki Allah shi ke innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله to mala'iku dai sun rubuta abin da mutum ke aikatawa sai Allah ya ce innal abrar sakayya za ta fito kenan lalle bayin Allah masu biyayya al abrar ne bar na bar al barru shine al insan at taqi al wafi bi ahdillah wato mutum bai jin tsoron Allah mai cika alƙawarin Allah shine al barru lalle masu biyayya ga Allah da fina in suna cikin ni'ima ta gidan aljanna wa innal fujjara fajirai fa al fujjar jam'u na fajir shine al insan kathir al fujur mai yawan wato fajir mubalaga ce yawan ayyuka na zunubi shine shan giya shine tata shine sata shine wannan shi kadai ne amma kabairai ya tara 25 talata kaga yayi yawa wa fujjara Allah yake da fi jahim suna cikin wutar jahim Ya yaslaunaha za su shige ta yawmad din a ranar sakayya ran tashin kiyama wa ma hum anha bigha'ibin su ba su zaman mazamanto masu fakewa ba gaba da shiga wuta din wa ma hum anin nari bi mub'adina ba ba mai ba ne. bal hum mulazimuna laha mulazamatan tamma suna lazimtan ta za su shige ta wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai gami da menene ranar sakayya ma'ana baka sani ba thumma sannan kuma ma adraka ma yawmul din wannan istifham din me yasa ake gawawa saboda a nuna mana girman abu kamar al-haqqatu mal haqqa wa ma adraka mal haqqa duk ana nuna mana girman abin ne Allah ya sannan ba abin da ya sanar da kai ma yawmul din me ce ce wannan rana ta sakayya ita ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da la tamliku nafsun wani rai ba zai iya mallakarwa wani rai ba li nafsin ga wani rai shay'an wani abu ba wani wanda zai iya taimaka wani Allah ne ke faɗa ko rana ce la tamliku nafsun li nafsin shay'a babu wani rai na kirafi bisu yake nafi ko an kore gaba daya ba wani rai da zai amfani wani rai a wannan rana shay'an da wani abu komin kankantar sa wal amru lamari duka yau yawma idin a wannan rana lillah ya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala me zai amfani ceton annabawa kuma sai da izini ko بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ننكم نعم، ألا مدوك كي دموكا سورة التصفيف سورة المتصفين wannan sura ita ma makkiya ce kamar sauran surori da muke tare da su suratu tafsir mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa babba shine tsawatarwa da bayyana sakamako na waɗanda suke tauye sikeli ko kuma muri wannan sura akan su take magana amma saboda lokaci ya gabato naga ya kamata mu tsaya haka idan Allah ya kai mu mu tashi a kai الله جار حالي الله قابل ثمنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله